bismillahir rahmanir rahim sakamakon wani odiyo da na saurara wanda aka tashi da shi a safiyar yau na sake maimaituwar abin da aka yi a 'yan kwanukan baya kaɗan wanda wani daga cikin taɓaɓɓu da shi ɗan ya halakar ya mallaki ragamarsu ya zazzagi ma'aiki ya ci mutunci ya keta alfarmar shugaban halitta alaihi salatu wassalam muna cikin wannan abu da sa zaman jiran sa idan mu ga irin hukuncin da zai biyo na ladabtarwa da horaswa ga shi wanda ya wannan aika-aika da kuma mai da shi aya ga wasu don hana ci gaba da wannan abu da yake ta faruwa musamman a wannan jihar tamu ta kano wanda zuwa yau har kawo yanzu dai ba mu ji wani takamaiman abu ba kuma sai ga shi a yau an tashi da sabo bi ma'ana ganin wancan ruwa ta sha kuma ya kuma samun ga alamu watakila gata daga masu shiga su fita su hana a ɗau matakan ladabtarwa da horawa da hana a irin wannan cin zarafi ga ma'aikin Allah yau shi an kuma wayar gari da sabon irin wannan cin mutunci a unguwar daɓai ko kuma ma a ce mafi muni daga wancan To wannan yasa na ga ba za mu gaji ba da sake yin kira ga waɗanda wannan abu ya shafa hukuma da al'umma ita hukuma dai ta sani ga irin natijar da take biyo bayan abin da ya faru wancan na fargaba da razani da tawaya a cikin dukiya da da da da rayuwa wanda manzon Allah Allah yayi wannan alkawari muddan za a ke ta alfarmar annabi to ko Allah zai janye zaman lafiya zai janye ci gaba zai janya yaduwar arziki to kira ga hukuma lallai ta bibi maganan nan da yau ta faru a unguwar dabai ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka a kan al'amarin nan annabi fa ba wasa ba ne bai kuma kamata a ce akwai wani abu ma fiye da ma'aiki in ba Allah subhanahu wa ta'ala yau a samu ba ma musulmi ba ko magautan musulunci su mai da annabi abin dabdala da ketawa a wannan ƙasa ta mu wadda majoratin musulmi ne ko nan arewaci wanda duka musulmi ne abin kunya ne babba gazawa ce ga duk waɗanda Allah ya ɗora wannan nauyi wanda kuma zai zama abin tambaya a gare su abin tambaya a kansu abin yi musu hisabi a duniyarsu da lahirarsu sannan kira ga al'umma lalle ya kamata mu yi wa kanmu faɗa mu daɗa caje imaninmu mu fahimci addinin nan ba wasa ba ne addinin nan namu wanda ya kawo shi sunansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda yake amsa sunan musulmi kowace irin buwaya zai da cikin wannan addini mu fa sani arzikin annabi yake ci kuma mu daina ƙarya ana taɓa annabi muna ba da kariya ta dabara domin ana ci gaba masu yin abin nan muna ba su kariya ta dabara bincike ya tabbata min wancan na sharifai da ya zazzagi ma'aikin Allah ga wana da wana da wana su suka tabin maganan nan ta ƙi garawa ta ƙi matsawa bincike ya tabbata mu da rahotanni masu ƙarfi cewa har mitin aka yi a wani babban gida na ilimi akan yadda za a ba wa wannan ɗan ta'adda kariya kamar da rahoto ya zo min ingantacce na cewa hatta zaman da ƙungiyar sharifai da take zauren tudu suka yi suka fidda takarda ta alawa dare da abin da aka yi da roƙonsu na ɗau mataki kan abin akwai waɗanda sai da suka yi zama na mitin kan don me aka yi wannan takarda ba su goyi ta ba ba su ji daɗinta ba ba sa tare da takarda kuma masu da'awar ilimi ne kuma a gidan ilimi kuma masu sunan malamai sau da aka fi sabilillah muna kira ga al'umma su fahimta cewa ah, lallai ma'anar ci gaba da wannan keta alfarma ta ma'aiki shi shine keta wannan addini lallai ya zama gida biyu amma batun mu dinga karyar muhammadu rasulullah kamata ko da tsaye da wannan don ya zama muhammadu rasulullah ko kuma a raba addinin nan a san kowane addini da jagoransa kai a tsarin addinan allah ma baki ɗaya ba a yadda a keta wani annabi don wani ba balle wannan shegantakar da rashin mutuncin da iskanci da ake a yau ya zama ma sai jarumin gaske zai tsawatar keta annabi da sunan kishin wani malami ko ƙaunarsa wanda sharaɗi ne ma na addinin kowane mai bin addini saukakki ya yi imani da jakadu dukansu ya girmama su dukansu ya so su dukansu raba tsakaninsu kafirta ne da dukansu ban gane ta inda aka samu a keta wani annabi saboda da'awar ƙaunar wani malami ko da'awar da ake na cewa ana zaton waliyi ne dan ni na cewa zato da waliyinka da nawa duk zato ne amma annabi yaƙini ne da shayinka da shayina, cewa waliye ne zato ne in ka ce tabbas ƙarya kake in na ce tabbas ƙarya nake zato ne wallahi na azu duk cika bakin da za ka yi kan shayinka, zato kake ba ka da wani garanti yana aljanna yanzu ba ka da wani garanti Allah yadda da shi in kana da garantin nuna mana garanti ɗaya ne wahayi inda aya ko tabbataccen nasi daga annabi kawo in babu zato kake kawai a kan zato a keta yaƙini keta manzan Allah keta yaƙini ne ballanta na kuma ribar ka me ina aka nufa mutane me suke son mu cimma ta kan raina annabi da rage ƙimarsa don ɗaga ƙimar wasunsa gaskiyar magana maganan nan fa ta ishe mu Don agun mu tafi korona wannan korona iyakar kattaran mu amma wannan rayuwar mu ne da addinin mu da imanin mu da makomanmu ta lahira kuma sa'idan mu kan wannan tabbatar munafunci kenan ba fa za mu lamunta ba ba za mu bari ba ba za mu haƙura ba muna kira ga mahukunta su tsaye da abin nan a ɗau matakin hana wannan abu da yake faruwa abin nan da ya faru yau unguwar dabai fito na fito ne da Allah fito na fito ne da manzon Allah fito na fito ne da mu masoyansu dan kwanakin nan an yi ba matakin da aka ɗauka yanzu sun kuma yi don su nuna mana mu ne gajiyayyu su akan ganiyar gatansu da karfi suke kuma fara suke ba za su daina muna kira ko dan yanayin nan da muke ciki Allah ya yi mana ɗau mataki kan al'amarin nan a nuna wa annabi gata a yi kishinsa ko ba dan yana da girma ba a'a dan yana da mabiya su ne mu muna kuma kishinsa kuma wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa akan annabi ranmu ba komai bane muna kira kan wannan a duba a kiyaye a gyara a kulma a